nan jiya wata yarinya nan nan aka rubuta mana takarda ga alaran mana ta ce su suna so su aure amma mijin baya da shi babu wai yanzu ya halatta su aure ba sadakin ma kawai ita ta yarda ita kawai ta yarda su aure ita ta yarda kawai a aure ta kawai tana son shi yana son ta amma sun rasa yadda za su saboda haka su yanzu sun amince ma za su yi auren ko ba komi kawai su yi auren na ce a gaskiya ba aure sai da sadaki amma inda gaske suke yi to su zo ni bayan abin nan a zo a saman ni ni zan biya mafi karancin sadaki ma zan biya dubu talatin in kara da ashirin ma in ba su dubu hamsin a matsayin ma ni in biya sadakin a auren amma zan zo in hira da shi in ji cewa zai nemi wata sana'ar da zai dan rika yi ya rika rike matan kada kuma ya rike mata ita bara da nayi maganan nan nan wata ta ce ita hajiya hajiya nan hajiya Fatima ta ce ita a abin nan ta ma za ta ma ba da gudunmawan zannuwa nan wata malama Rabi'a nan dama na san ta ita tana boye na ce ta yi magana na ce na san ki mi za ki ta <laughs> ce za ta bada buhun shinkafa in dai sun zo za a wurin nan ga mai zane ga mai shinkafa ga mai turaren wuta menene ɗayan ma wanda aka ce yawwa ga mai hijabi wata kuma tana da hijabi ta ce ita kuma za ta kawo hijabai to mun gama yanzu mun zama iyayen amarya da ango in sun zo kuma za mu yi bi idinin la zamu da dai a basu su ci gaba da barna domin wanda suka yadda da haka idan aka nuna ba za a yi haka nan ba to daga nan kuma sai dai su yi ɗayan tunda ta yarda ya yarda har a yi ma ba sadaki ita ta yarda a yi auren saboda suna son juna sau sai da za su na ce to ba aure sai da sadaki ta haka an zo ni ne zan ni in sha Allah zan biya zan biya wannan ga masu ga mai zane ga mai turaren wuta ga mai hijabi ga mai buhun shinkafa gara amarya eh. ka ba to ga mai dan kunna kun ji an ƙara samu ga mai dan kunna na mai katifa barakallahu fi kun ji an samu katifa ko ya salam to da aka kawai sai dai su zo aure ya gamu ga mai katifa ce masu katifa Allahu ya barik fikum ko ba su zo ba Allah ya gani balle ma karshen tunda dai suka zo suka yi magana za su zo ko sun zo insha Allah za a yi